ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الحميد سرق وطن ربيع الأول باهجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1440 cif-cif daidai da bakwai ga watan Novemba 2019 a cikin karatun ratul ahkam lura da mana watan rabi'ul awwal watan da aka haifi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata cikin sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumtar ranar litinin ya ka tambaye shi ya rasulullahi kace azumtar litinin litinin yace zalika yawmun wulidtu fihi ai a ciki aka haife shi ranar litinin da nan manzon Allah sallallahu Alaihi sallama yake azumi duk litinin litinin lura da sha biyu ga watan rabi'ul awwal ka to ya kamata darasin yau ya dakata domin ko gwamnatin tarayya ma ta bada hutu munasabar mai sha biyu ga watan rabi'ul Awal. ya kamata fatan tattauna dangane da hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa alamatuhu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko littafi takaitacce shine wannan hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallama wa alamatuhu na al-doktor Fadl Ilahi yayi magana mai kyau dangane da san manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma alamomin san manzan Allah sallallahu alaihi sallam to zan yi karantawa daga sihiri daga nan sai mu dawo cikin littafin mu malam ya kasa mana littafin zuwa al awwal as-sani as sai ke cewa al-mabahas awwal wujubu hubbin Nabi صلى الله Sallam وسلم min kullin كل wajabcin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa a duniya to sai kasa mana shi kashi hudu wujubu mahabbati sallallahu alaihi wasallam akthar min hubbin nafsi sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi fiye da yanda kake san ranka na biyu sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi fiye da yanda kake san iyayenka da 'ya'yanka. na uku sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda kake son iyalanka da dukiyarka da koma waye a duniya na hudu Allah bai ma ɗaukaka sai ya tsoratar da duk wanda ya fi son iyayen shi da ‘ya'yan shi da dangin shi fiye da sai shi da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ce ya jira mana ya jira ba daga wurin Allah ke fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ku jira har Allah mai girma daukaka ya zo da al'amari shi to sai ka mana samaratu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim don ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai Allah zai baka to Allah mai girma daukaka zai sanya maka imani domin san Allah sallallahu alaihi wasallam imani ne za ka ɗanɗani lagwadon imani za ka samu tef na imani salatun man kunna fihi waje da bihin na halawatar iman abubuwa ku duwan ne same su ya samu ɗanɗanin imani na farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min ma siwahuma ya zama kafukan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi da kowa a duniya sannan abu na biyu ka kaunaci mutum ba don kowa ba sai don Allah na uku kuma ka kyamaci komawa zuwa ga kafinci bayan Allah ya tsame ka kamar yadda kake kyaman ka fada wuta sannan abu na biyu kuma ka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka kasance tare da shi Imam Muslim ya rawaito hadisin Anas ibn Malik wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi ya ce ya rasu mata sa'a ya Rasulullah shi kiyama za ta tashi kaga mu kiyaman guje mata muke su kuma suna tambayin yaushe za su tashi sai ce ma'adatta laha to kai me ka tana da ba kiyama sai ce hubballahi wa rasuli babban tanadi shi san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innaka ma'a man ahbabta idan da ne kana tare da wanda kake Allah sai ce fa ma farihna ba'da al-islam farahan ashadda min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa innaka ma'a man ahbabta ba su farin ciki ba a musulunci fiye da bayan musuluntansu to babu wani babban farin ciki da suka yi fiye da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana tare da wanda kake so an gama ana sai ce fa ana uhibbullah wallahi ina shaida ina son Allah wa rasulahu ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu ina son Abubakar wa Umar kuma ina son Umar radiyallahu anhuma to kaga ba zai yi ka kasance ka zaga gari a ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka tsine ma Abubakar da Umar a ba zai taba yi haka baya yi haka yan albarka yace dan albarka ce yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutumin da yake bayan yake bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar ce yana son Abubakar to bayan Abubakar sai wa ce yana son Umar wa ardu an akuna ma'ahum kuma wallahi yana fata ya kasance tare da su domin shi ya san makoman su wa in lam a'mal bi a'malihim yace wallahi koda ban yi aiki irin nasu ba koda ban yi aiki irin nasu ba ina so in kasance tare da su sai ma da zo mana al-mabhasu salih علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم على من سمى زن الله صلى الله عليه ya kawo mana alamu guda hudu ko ne kuma ya kawo mana rasa a ciki to alama ta farko alhirsu ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam kai buri da ma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa subbatihi sallallahu alaihi wasallam kai buri da ma ka kasance sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويكون فقدهما أشد من فقد أي shayin آخر في الدنيا to rashin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kasancewa kai sahabi ne ya fi rashin komai a duniya mana yanzu babban rashin da muka yi shine ne ba wai baka dan samu wata yan miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu miliyan uku yan wani daloli sun wuce ka ba shi bane babban al'amari babban al'amari da baka zama sahabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mana mun tafka hasara babba ke. sai ka mana yaya sahabbai suke jin su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin nan za mu ɗauki abu guda biyu a sai alama ta biyu a nan da ya kasance mun gane alhirsu ala ru'yati sallallahu alaihi wasallam su baki. to anan yake cewa buka'u siddiq radiyallahu anhu عند إدراكه اقتراب موعد فراقه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يا فاركوكا لوكتين دي غاني سيوا فا منزل الله صلى الله عليه وسلم زي بالدنيا to ma kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya kuka ya kamata ya kamace mu ke mala yace wa najidu anna ababakar as-siddiq المحب الصادق للحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم masoyin gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san masoyin ga sunan kala kala istanbata min kalamihi sallallahu alaihi wasallam anna ajalahu qad iqtaraba ya daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi ajalin shi ya kusa falam yatamalak nafsuhu fa bada'a yabki bi iya mallakan ran shi ba kawai sai fara kuka يروي لنا الإمام البخاري قصته على لسان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم يما متاني خطبة سيتي إن الله خير عبدا ألا يباو نباوى ذاتي بين الدنيا وبين ما عنده إما أبرش الدنيا فوق يدي حدود الله da shi wannan bawa faktara zalika la'ab ma inda Allah sai zaɓi abin da yake wurin Allah maganar manzan Allah ke nan sallallahu alaihi kaga mai in ba mai zurfin tunani ba zai wahala ka tunato ce a da ai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ajali shi ya zo imma a bar shi a duniya ko ya koma ga Allah to shi sai zaɓi mai ya koma ga Allah qala fa baka Bakirin. kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam rabu da mu me ya kamace mu kenan ni kuka kenan amma inda muna da hankali ke qala fa ajibna li bukai abu sai sai sai muka yi mamaki kukan abubakar sosai sosai an yi yukhbira rasulullah sallallahu alaihi sallam an abdin khuyira idan annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin wani bawa da Allah ya bashi dadi shikenan kuma sai kama kuka تفتي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير أشياء النوز الله صلى الله عليه وسلم شيدني أكفى مزاري تفتي أبو سيدتي وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا أبو بكر يا في مؤلم يا في مؤلم ذو الفنتناني وفي رواية أخرى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فلم يلقنها إلا أبا إلا أبو بكر mana ba wanda ya fahimci wannan ya lakance sai abubakar fa baka fa qala nufdika bi abaina wa ummahatina wa abna'ina ya rasulullah za mu fanshe ka da iyayenmu su da matansu da ƴaƴanmu gaba ɗaya to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya za a yi kenan kaga yanzu dai mu an rasuwa yawanci sai a mayar da shi kuma biki in ka je gurin ta'ziyar ma sai ka gane wai wa yake karban ta'ziyar ne ma me yake faruwa Allahu a'ala kowa yana shagali shi kowanne da nashi group dai wancan suna tattauna wancan ma kana musallama ma masu gasar ma wai mutum ma ya zo kansu ma yana musallama to kaga ta'ziyar ta mu dai sai hankali shi to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai yaya wa nara siddiqa radiyallahu anhu aidan يبكي عند ذكر الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى رحمة ربه أبو بكر أكوكا بعد يتنا رسول من زم الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سميت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول شناج أبو بكر رضي الله عنه أكون منبري جاء أبو هريرة شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من العام الأول ثم استعبر أبو بكر وبكى يتياج يا ذن الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من العام الأول شكرا فرقو وكوي سيتنا أنه صلى الله إليك أي أنه صلى الله عليه وسلم kawai abubakar radiyallahu anhu sai ya fara kuka to kaga ke ne nan ba maka cewa in an tuna da razo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle almuhibbu sadiq me ya kamace shi kuka ya kamata yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya a wannan wata na Rabiul Awwal to kaga ya kamata jikinmu ya yi la'asarai, ya hadda magariba da isha ma gaba daya mana ya ma dai ka akwai wani babban abin da ya same ka ne zai ce annan sallallahu alaihi bai ce ranar rasuwan shi a mai da shi ranar zaman makoki ba amma dai wani abu ya faru wadda ka tuna shi kai ma za ka iya kuka shi Idan wannan shi ma abubakar radiyallahu anhu kawai yana so maza maza kawai ya yi gaggawa ya bar duniyan nan ya koma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu Ahmad ya roto daga Aisha radiyallahu anha تكيتي وإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لو كتن متويج نزومي تكيتي أي يوم هذا أي يومنا وترانات قالوا يوم الاثنين يومنا أنا اللي تنين قال فإن مت من ليلتي تكيتي إذا نرسد تدرنا فلا تنتظروا بي الغد كركو جراوي تيغو بي kar ku jira sai gobe fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya aqrabahuma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin dararen da na fi so ko ranar da na fi so daren da ya fi kusa ko ranar da ta fi kusa da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ranar litinin in ya mutu a ranar to kar a bari wai sai ranar talata kau a gaggauta a kai shi a wannan ranar ya zama yana kusa kusa rasuwan shi yana kusa da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ranar ma ya kasance iri ɗaya kuma Allah ya ɗauke shi ɗan shekara 63 annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗan shekara 63 kuma ga kabarin shi ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga masu masoyin gaskiya inda suke bukata ki to alama ta biyu bazlun nafsi wal mali دون الحبيب صلى الله عليه وسلم mutum ya bada dukiyar shi ya bada kanshi dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya kawo mana misalai kusan guda takwas to inda muke so mu karanta filla filla shine al-matlabu thalith daga cikin manya-manyan alamun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine babba babba kana san manzon Allah eh da baki a da gaske wallahi to na aga kana bin dokokin manzan Allah sallallahu alaihi duk abin da yi, ka yi. duk abin da aka ce ya hana ka hannu. saboda wa saboda shi ya ce. amma ba zai taba yiwa kana san Annabi sallallahu alaihi wasallam eh abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce a yi ce a tukunna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a barka za ce a to ga wannan mutum ba zai taba zama masoyin gaskiya ba ke to anan malam ya kawo mana misalai guda tara to muna so mu bi nan misalan daga cikin hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallama wa alamatuhu mana za ka iya bin karatun yana yawa yanzu karatun yana nan a net za ka isa shi hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallama wa alamatuhu pdf da zai gayyato maka littafin ka cokan ne a waya sai dai kawai ka dinga buɗe shi bit bit bit hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallam me kon ka tsaya kana ta Eh, kana sauraro kawai za ka iya bin karatun dai kana ɗan data naira hamsin zai buɗe maka shi insha Allah to ya ce na farko ya kama na misalai guda tara akan me imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi na ɗaya musara'atu qaumin min al-ansari ila tawliyati wujuhihim nahwa al-ka'ba wa hum ruku' sahabbai ne suna cikin sallah sun saba fuskantar baitul maqdisi sai kawai ga wani sahabi dan albarka ya wuce su yace ina shaida wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar mai da Qur'ani an umarce shi ya fuskanci Ka'aba a ruku fa kawai sai suka juya daga wannan sune asalin masoyin gaskiya ke na biyu mubadaratu sahaba ila tanfidi amri sallallahu alaihi wasallam بانضمام بعضهم الى بعض عند النزول في السفر الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنسوا كوجن تفيا سو حدو ابو ري ديا في دين الربوا تو ان غما duk saukan da za su yi aka samu suna haduwa ne a guri daya ifa'u sahabati al-qudur wa hiya tafuru billaham inda istima'ihim an-nida bi tahrim luhum al-humud al-ahliya da ana cin naman jaki na gida kamar da suka ji mai shelan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah da manzan sun haramta kuma ga nama ne yana ta ba kawai wannan tukunyan gaba daya duka tukunyoyin gaba daya kawai sai aka kifar da su ai kaga damu ne ce to bari mu dan taba sai mu ce astaghfirullah kawai suka kifar da tukwanan gaba daya wannan naman ya zama shirme ke abu na biyar na hudu جري الخمر في سكك المدينة عند إعلان بتحريمه sun saba shan giya kafin a ce an haramta shan giya amma da labari ya zo musu ce an haramta kawai ba suke ta yi kaga wannan imani ya riga ya ratsa suke sun riga sun saba amma da suka ji cewa lallai an haramta shi kenan kaga mu. mutum zai iya jin abu shekara biyu uku hudu shekara goma ashirin amma kuma yana nan yana tafka ɓarna. na biyar mura'atu sahaba ahdihim مع lil تنفيذا للأمر النبوي الكريم sahabbai radiyallahu anhum sun kasance sun zartar da alkawari tare da abokan gabansu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zartar abu na shida imtina'u sahaba min hariri sahabbai sun ki amfani da alhariri saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu na bakwai mubadaratu sahaba ila khal'i ni'alihim fi salati sahabbai sun yi gaggawan cire takalman su a sallah lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire abu na takwas khal'ul mar'ati siwariha mata ce za ta cire warwaro na zinari saboda ne, ta ji tsoratarwa daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tara iltisaqun nisa'i bil jidari an tashi a masallaci hanyar maza ya haɗe da hanyar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi gefe an gama kawai za ka samu mace sai ta tana bin bango har hijabin ta yana makale a jikin bango ku yi gefe an gama magana ɗaya ne kawai ke isan su hmm? magana ɗaya ko su ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko su ji dan shelan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya hada musu da manzan Allah an gama to kaga masoyin gaskiya haka ya kamata an ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana to shikenan an gama to za mu karanto hadisan in lokaci zai kai na ɗaya مسارعة قوم من الأمصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع بمعنى كتاروى الإمام البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه لك البراء بن عازب الله يقرأ ما يرداك سوى لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لأنه صلى الله عليه وسلم يجي قريب مدينة ya yi sallah yana kallon baitul maqdis watanni goma sha shida zuwa sha bakwai ai kaga an saba yi wata goma sha shida shekara ɗaya da watanni hudu ke ko kuma wata goma sha bakwai kaga shekara ɗaya da wata biyar amma yana so fuskantar da shi zuwa ka'aba to sai Allah ya saukar da qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram fawajjaha nahwa al-ka'ba sai aka fuskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kallon Ka'aba fa salla ma'ahu rajul al-asr wani sahabi yayi sallar al-asr tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja to har an ƙara sallah fa marra ala qaumin min al-ansari sai ya wuce wasu mutane daga al-ansar mana yana nuna maka lokacin sallan kamar ya dan bambanta ke ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan a farkon lokaci ko kuma sun dan jinkirta kadan su suna cikin sallah fa qala wa huwa yashhadu annahu salla ma'a annabi nabi sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ila al-ka'bati kuma ina shaida wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ina fuskantar Kaaba an gama suna cikin sallah ba fanharafu wa hum ruku'un fi salati al-'asr kawai sai suka juya a ruku'u ma fa suka ji sakon fa haba jama'a mu gwada kanmu da wayannan mana kenan mu dai kawai kamar dai da baki ne muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baki mafi yawanci saboda me da baki za ka gwada imaninka da imaninsu kana abin da yake ba daidai ba kuma su ba ai daidai suke domin alƙiblan daman annan sallallahu alaihi wasallam ce a fuskanci gurin amma tun da yanzu wani sabon information ya zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba haka yi ba shi ke na gama kawai sai suka koma suna fuskantar alƙibla to shine ce fa ma asra'uhum ta'assiyan bir rasuli alhabib alkarimi salawatu rabbi wa salamu alayhi me fi su gaggawan kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'u khabaran anhu sallallahu alaihi wasallam sun ji labari ne fa falam yataraddadu fi tamassuki bihi ba su wani kai kawo ko a ya gaya maka ko kai daga ina kake ko mai aƙidar ta a ballam yantaziru rafa ru'usi min rusul a ba su dakata wai a ce wai har sai sun ɗago daga ruku ba a daga cikin rukun kawai sai suka juya ila al-ka'bati al-musharrafa wa hum ruku wannan misali ya isa misali ga duk wani ahlus gaskiya inda ya ce maka manzan Allah ya ce shi ke nan sallallahu alaihi wasallam an gama na biyu mubadaratu sahaba radiyallahu anhum ila tanfidhi amrihi sallallahu alaihi wasallam بانضمام بعضهم إلى بعض عند النزول في السفر ko fi safari Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su suna cin tafiya su daina wawatsuwa a zo guri ɗaya a hannu sai ke cewa daga Abu Za'labat al-Khushani رضي الله عنه كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فحبيثنا ربوالي قرروا قرروا دواجن دواء قفتنا ربو فقال صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان ربوانكم إنما فا ذلك الشيطان يا كما تنزلوا قفتوا قفتوا yace falam yazal ba zalika falam yanzil ba'da zalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd to tun daga lokacin in sun sauka a guri sai sun hade hatta yuqalu law basaqa alaihim thawbun la'ammahum in ko da za a ce a sa kelle babba to da zai iya gangare su gaba ɗaya za su zo su taru a guri ɗaya to ga wannan duka yana na maka yadda suke saurin zartar da ni umarnin manzan Allah sallallahu alaihi na uku misali na uku shine da suna cin ana cin naman jaki to yanzu ga naman jaki nan har an yanka har an fede har an dora a tukunya a tukunya na tana ta farfasa imam bukhari shine zai ba mu labarin daga Anas ibn Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ja'ahu ja'il wani ɗan aiki ya zo mai sai ce ukilatil humur fasakata ya rasulullah ana cin naman doki ana cin naman jaki fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo na biyu kuma ce ya rasulullah ukilatil humur ana cin naman jaki sai ya shiru ya zo mai na uku a ufniyatil humur an gama ma to fa amara munadiyan fanada fil nasi inna allaha annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mai shela shi ya je shela inna allaha wa rasulahu yanhayanikum al-luhumil humuril ahliya Allah da manzon shi suna hana ku cin naman jakin gida to kaga banda jakin ina daji ke shine daidai da karatun da zamu tashi a nan umdatul akaki jakin daji ya halatta a ci amma jakin gida shine haram fa uku fi'atil qudur kawai ɗan kwanuka e ko me za a ce babban abin da ake dahuwa a ciki shine me kenan tukun tukwane kawai sai aka kifar da wannan tukwanen wa innaha latafuru tafuru laham tashi nan kuma nama yana tafarfasa amma duka gaba ɗaya kawai sai aka zubar da shi kagan da kawai shela na ɗan aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka wannan ya isa ya gamsar da su cewa lalle kawai haramun ne kaga haka muke kuwa ya wahala abu na hudu misali na hudu jaryul khamri fi sikakin madina giya da an saba shan giya kafin Allah ya zo ya haramta ta gaba ɗaya. amma da suka ji cewa lallai an haramta an gama imam al-bukhari sake ga mana daga anas ibn malik qala kuntu saqil qawm yace shine mai sabin giya bai zuzzubawa ce fi manzili abi talha radiyallahu anhu a gidan abu talha wa kana khamruhum yawma idin al-fadih ana yin giyar ne daga fadih mana dabino ko tsimi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi annabi sallallahu alaihi sai ya tura mai shela ya je ya shela ala Inna innal khamra qad hurrimat giya an haramta ta qala fa qala li abu talha daga ji kawai ala Inna innal khamra qad hurrimat kuma sun riga sun saba ba sun riga sun saba da ita amma da imanin ya yi caji kawai abu talha ya ce ma anas ibn malik ukhruj fa ahrikha fita ka je dauki wannan giyan je ka zubar fajarat fa kharajtu fa harabtuha yace gaba ɗaya giyan da yake gidan gaba ɗaya sai aka fita aka zubar da ita fajarat fi sikakil madina kawai za ka ga giyan tana tafiya a kwararo kwararo lambatu lambatu na garin madina ala innal khamra qad hurrimat an gama to ga yanzu mu ne ka zo ka ce ala innal khamra qad hurimat misali a gurin da ake shan wiwi mutum nawa ne zai mai tasiri ala inna wiwi qad hurimat kuma ya wurgar da ce daga yau ya daina zai wahala to kaga ga su ne asalin masoyan gaskiya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan misali na hudu ke misali na biyar مراعاة الصحابة عهدهم مع العدو تنفيذا للأمر النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم sahabbai suna lura da alkawarin su tare da kafirai saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu Abu Dawud da imamu Tirmidhi sun rawaito daga Sulaim ibn Amir yace kana baina Muawiya radiyallahu anhu wa baina Rum ahad tsakanin muawiya da rum akwai alkawari wa kana yasiru nahwa biladihim kuma shi muawiya yanzu yayi targeting zai tafi rum hatta idan qada al-ahd ghazahum to in ya kasance alkawarin ya kare inda akwai alkawari to in alkawarin yayi terminating zai yake su فجاء رجل على على فرس او sai ka wani mutum da ya taho akan dabba ala farasin akan doki ko birzaun dabba ke wa ya yaqulu Allahu akbar Allahu akbar wafa'un la ghadar cika alƙawari banda yaudara fa nazaru sai suka duba fa idza amr abasa gashi sahabi ne amr abasa fa arsala ila muawiya radiyallahu anhu fa sa'alahu sai tura gurin muawiya yana tambayin shi هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شين كاجا أنه صلى الله عليه وسلم يأتي من كان بينه وبين قوم عهد دول دي كسن شيء تكاني شد متاني أقوي القولي فلا يشد عقدة ولا يحلها كري قل ونقل كوي ورور قل حتى ينقضي أمدها har sai lokacin ya riga ya ƙare in an ce a 1441 babu yaƙi tsakanin musulmai da wata ƙabila to bai halatta wani ya zai kunce ko ya ɗaure ba faraja a ya ta wa anhu ta ji ko su safai ana gaya musu hadisi an gama kawai sai mu'awiyya wa anhu ya dawo nan tabbatar mai da hadisin ala babu dama kuma ya ƙetar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam مثالي نشيدة امتناء الصحابة من استخدام الحريري تمسكا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابين سنتا تنشي سنكي أمفاني دا الحريري سبودا أنه صلى الله عليه وسلم يا يهانا قال روى الإمام الطبري أنه لما نزل جنود المسلمين اليرموك لو كنت تنشي المسلمين سكا سوكا يرموك بأس إليهم المسلمون inna nuridu kalama amirikum muna son maganan shugabanku kawai shugabanku ya magana ke fada'una na atihi wa nukallimu ku bar mu mu zo mu same shi a wa mulaqatihi muna so mu haɗu da shi to fada'una na atihi wa nukallimu muna so mu je mu same shi mu mai magana fa ablaguhu kuma shi suka gaya ma shugaban nasu fa azina lahum فأتاه أبو عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان كالرسول في أكثر مثلا أبيو أبو عبيدة بيزيد ابن أبي سفيان والحارث ابن هشام وضرار ابن الأوز وأبو جندل ابن سهيل رضي الله عنه وما أتي الملك يومئذ ثلاثون وراقا في أسكرهم تعرض شيء ɗan uwan sarkin da ake so a yi magana da shi akwai salasuna warraqan fi askarihim akwai warraq masu iya rubutu har guda talatin wa salasuna turadiqan sannan kuma suna da kaya na alhariri kullu min dibaj duka na dibaji ne akwai alhariri to falamman hau ilaiha abau an yadkhulu alayhi fiha da suka je suka ce ba za su shiga wannan gurin ba qalu la natahillu alharira sai eh, mu ba mu halatta alhariri a an yi musu shimfiɗa na alhariri suka ce a su ba za su hau kan alhariri haramun me su yi amfani da alhariri fa baraza ila firashin mumahada to zai fito wajen tabarma wanda aka shimfiɗa wa balaga zalika hiraqal labari kai gurin hiraqal qala alam aqul lakum hadha awwal adh-dhull shi ai na gaya maka ce wannan shine farkon farkon kaskanci gare ka farkon kaskanci su su ne za su baka doka ko kai ne zaka ba su doka to dole su sahabbai suka ce la nastahillu dukhulaha ba za mu halatta shiga wannan guri da aka shimfida mana alhariri to kaga ce ne na maka bin dokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine daukaka da wannan yake cewa ja'ala dhulla wa sigar alaman khalafa amri an sanya kaskanci kan duk wanda ke saba al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali na bakwai mubadaratu sahaba ila khali ni'alihim fi salati hinama ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhla'una alayhi idan sahabbai suka yi gaggawan cire takalman su lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire yace ce, ash-shawahid raia ma rawahu al-imam Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi sallallahu alaihi ya fara sallah da sahabbai ya sa takalmi ga masallacin shi sananne ne a lokacin ba wata shimfiɗa rairayi ne kawai annan sallah sai mai sallah da takalmin shi sahabbai ma duka suka yi sallah da takalman su iz khala'ana alayhi kan kawai kwatsan sai aka ji annan sallah sai ya kira takalmin shi fa ma an yasali sai sanya takalman a hagu wannan yana daga cikin sunnoni da yawanci musamman man sallah a waje in mutum ya zo da takalmin shi a ina za ka in ka cire a ina za ka ajiye ba za ka sa a dama ba sai dai ka sa a hagu in hagun na ka ba kowa amma idan hagunka akwai wani sai dai ka sanya shi a tsakankanin kafafuwanka musamman gobe juma'a dukkan yi masallatan juma'an gari ka gani mutum nawa za ka ga cewa ya cire takalmi kuma ya sa shi tsakankanin mai kafafuwan shi wannan shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunan Abi Dawud ko ya yayi tabiyi a cikin talkhis sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sifatu salatin ana sa takalmi ne a ina tsakiya kama da yawa ne ka samu mana sa takalmin mu ina ne a gaba ko kuma in san zuciya ya maka yawa sai kai ka cire da yi ka bar ma wanda suke yawa suke ka. yanzu kan yana gaba nan sai ya cire kaga wanda suke gaba su za su yi sallah gaban takalmin shi shi ma wannan ya zo sai ya cire mana baya wancan shi ma ya zo sai ya cire mana baya anne kun kowa ya saka takalmin shi ya sa shi a ina a tsakiya ba a gaba a tsakiyar kafafuwan shi wani ita ce sunna ku kaga wannan sunnan ma kamar ban mu gane ta har yanzu kuma karatun ana ta yi to kaga kenan lalle na bukatan a duba sosai don in ka zo ka sa kuma sai ka san goman ka ka ga wani mai tsananin mako takalmi ma ba zai sa shi a sai zai sa shi ba ya so a ɗauke mai takalmi ba ya so kaza kaza kaza to shi ba zai tambaye ka me yasa ka sa takalminka a tsakankanin kafafuwanka ba zai tambaya sai dai kuma ita tsangwaman ka kai aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsangwame ka almuhim annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar da takalmin shi sai kawai ya kira takalmin sai ajiye a gefe gefen shi da hagu a tunda shi yana gaba ne kaga yana da ya ajiya gaba a gudu falamma ra'a zalika alqawm alqawmi alahum da sahabbai suka ga ya cire kowa sai ya cire a wannan shine asalin koyi ke kenan da san manzon Allah sallallahu alaihi sun ga ya sa kowa ya sa ana ciki kowa ya ya cire kowa ya cire فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أنه صلى سمي قال صلى سيتي ما حملكم على إلقاء نعالكم ليس kuka cire takalman ku ne kaga mu a yanzu kuma tambayin da za a maka ba wannan bane ba wanda zai tambaye ka me yasa ka cire takalmi a za a tambaye ka me yasa ka sa takalmi yawa mu tambayin da za a maka ke me yasa ka yi sallar da takalmi su kuma sun yi ne suka cire ce me yasa kuka cire kaga me yasa ba ku bari ba ke sai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina ni'alan ya rasulullah mun ga ka cire ne muka cire fa qala sallallahu alaihi wasallam inna jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadara ya malaika jibril yazo ga mun cewa kasan takalmin akwai najasa sai ce idza jaa ahadukum ila almasjidi idan ɗayan ku ya zo masallaci fal yanzur ya duba fa in ra'a fina alaihi qazaran aw adha ka duba kasar takalmin ka in ga akwai kazanta fal yamsahu ka goge da kasa wa yusalli fihi ma kai sallaci to kaga wannan a irin yanzu zai zama kamar da ɗan wahala hmm? ka duba in akwai datti ko kazanta ka goge da ƙasa ka shigo da shi masallaci kai sallah Eh, idan masallacin babu shimfiɗa babu laifi amma masallacin mutane sun yi ƙoƙari sun ɗan sa shimfiɗan su yana kafin ɗin ma sabo ne sai muka ce ai ga hadisi a sunan abi dawo aka duk layi sai na yi sallah da takalmin a cikin to kaga wannan zai zama rikici amma na zaka kawo da dumar mhm. ka shikenan zaka yi sallah kan da dumar ka da takalmin ka babu laifi mahallu shaidai yadda sahabbai suka yi kokarin kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen cirewa da kuma sawa misali na takwas khal'ul mar'ati siwaraiha inda istima'i tahdidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-karim rawa abu dawud daga abdullahi ibn amr al-an yace inna mar'atan atat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a habnatin laha kazo da iriyari ne tace wa fi yadi ne masakatani ghalimatani min dhahab a hannun yarinyar akwai katin katin ɗin warwaran dinari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke tambayanta atuqina zakata hada Inda wannan warwaran kuna kina ba da zakai shi qalat la tace ba ta bayarwa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye ta ayasurruki an yusawwiraki Allah bihima yawm al ƙiyama. iwaraini min narin yanzu yana faranta miki rai kenan wayannan warwaran guda biyu Allah ya sa miki irin shi amma a wuta ta ji wuta kawai ta ce fakala fa Abdullahi ibn Amr al-As yake cewa fakala'at atuma kawai sai ta cire warwaran daga hannuwa yarta ka ji fa masakatani ghalibatani min zahab mana ba wai yan firifiri haka suna da kauri na zinari. to kawai sai ta cire su fa alqadhuma ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasuli to kaga mu wanda san duniya ya mana yawa waye zai iya yin wannan zai wahala za a iya samu amma dai ka yana da wahala sosai sai kawai gashi na ya rasulullah na bar wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana shi a sa shi kawai cikin aikin addini to kaga wannan ba mai imani ba zai wahala misali na tara amma shine misalin ƙarshe kenan ihtisabun nisa mata ma kenan ba a bar su a baya ba wajen bin me bin sunna bil gidari تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم بالمشي في حافات الطريق kawai mata sai suka koma suna bin bango tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku da daman hawa kan hanya amma yanzu ka duba mata matan da za su je wai makaranta makaranta kaman albayan makaranta kaman sunna academy makaranta kaman al'iman ka iya zuwa kamar ranar asabar lahadi in an tashi dama manyan makarantun kenan suke gurin suna za a ce ma imani ya fara su sosai to sai ka je ka ga yaya su suke tafiya inda ba wai ka kauce ba wallahi sai dai su bangaje su suna tahowa kai kana misali su za su hauro kai za ka gangara to sai dai su bige ka za ka ga sun jera ɗaya biyu uku hudu biyar eh mata biyar suna banga-banga a kan hanya ko mai mota ne ya zo yana sai dai ɗan kauce musu matan zamani ke amma ka ji mata matan sahabbai masu tsantsan imani abu dawud ya rawaito daga abi asid al-ansari radiyallahu an annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun min al-masjid annahu sallallahu alaihi wasallam ya fito daga masallaci فاختلط رجال مع النساء في الطريق هنيا مزا سي تشوده ده هنيا ماتا فقال صلى الله عليه وسلم استأخرنا يقوم ماتا كوي جيبي فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة معنى باكو داما كهو هيا ليس لكن أن تحققن الطريقة باكو داما تكيا هيا عليكن بها في الطريق kawai ku dinga bin gefe-gefe umarnin guda ɗaya shi ke amma yanzu wannan umarnin da za ka ta karanta wa mata a aji game da ake musu ka ta yi ka ta yi sai wanda Allah ya shirye ta ɗaya biyu sai za ka ga tana tafiya tare da ɗan kunya kunya amma ba mamaki ba tana tafiya tana tafawa hmm? tana tafawa suna dariya ko kuma ana ashariya idan eh, ma wacce rashin mutunci ko zan ma wani rashin mutunci ana tafiya ana dariya wai kuma an tashi daga ina kenan daga makaranta ka duba da yadda suke yi abin akwai takaici sosai ana da karatu ne amma kuma tarbiyyar kamar babu tarbiyya tarbiyyar rugujewa take wani suna shigowa ne kawai zai su abin da suke bukata shi ne mai kawai samu takarda shi ke takarda an samu shi ke ba wai tarbiyyar karatun ake so ba kuma dole sai an sake duba syllables da ake bi ba shi ne zai gyara mu ba muhammadu kawai syllables kamar da za a yi targeting a ah, wayannan jama'a masu yawa sai kaga da ya kamata a sa musu littafi na tarbiyya littafi na akhlaq littafi na tsoron Allah yana iya yiwa kamar duka ya kasance dai a yi syllabus a yi hausa a yi english a yi civic education to kaga civic education government a yi math a yi english a yi literature to don kaga shi ne zai gyara mana tarbiyya kuwa zai wahala wannan za ka isa ka kai kana ganin cewa za ta gyaru sai kuma ta zai ta haɗu da ƙawaye kuma zai ga ta zama fekekkiya na asali sosai da kana mata magana tana iya shiru yanzu kuma ta haɗu da ƙawarta cewa taf sai kika yarda taf sai ga tana karanta ta ita wasu munanan ɗabi'u da kana iya bata abu kaɗan ka iya haƙuri yanzu kuma ƙawarta tana zuwa da naman kaji ne da shi take break a makaranta ita eh, zai ta dinga karantar da ita su nuna munanan ɗabi'u daga nan sai kaga ta zama ka iya ba ka iya tankwara ta kuma kai bukatar ka sa ta ina a makaranta don ta gyaru kuma sai kaga ta fi ƙarfin ke to ya kamata lallai banda karatun syllabus sai an dawo kuma asalin karatu wanda za a ɗauka daga bango zuwa bango wannan ne zai iya tasiri to amma an ce ba haka ba to shikenan a gwada a gani hmm? sai ga yara ne za su iya ma malama su dariya ko su tsigare ta ko dai rashin mutunci su ba damuwar su bane wannan matan sahabbai radiyallahu anhum da ya ce musu ista'khirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq ba ku da dama ku tsakiyar hanya bi hafa at-tariq ku dinga bin gefe gefe فكانت المرأة تلتصق بالجدال وما تلاقى سامو حتى نقنفروا لجكم بانغو حتى إن صوبها يتعلق بالجدار من لسوق هذه to kaga su daga sun ji labari ɗaya kawai daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gama to kaga wannan su ne masoyan gaskiya wanda suke san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gaskiya ke lalle wannan alama babbar alama ce ke ta'atuhu fi ma amara wa shinabu ma naha anhu wal zajr kai mai biyayya cikin abin da ya umarni sannan kuma abin da ya tsawatar ka bar shi wani yana cikin manya-manyan alamomin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan misalai tare ke المطلب Rabe نصر سنته والذب عن الشريعة ba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya yana ɗaya daga cikin alamun zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin yana da muhimmanci na wanda da nake so mu karanta wannan sune misalai na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko akwai sauran lokaci mun ci minti 25 haka ne a lokaci ya ƙare ke mulki hamsin wannan ya kawo shi daga baya ke za mu dakata a nan sati mai zuwan sharta mana tare da hadisan karshe a jujjuyin farko ke ba na kallon mu bi a shirin wanda ila hila an ta kasar su kawo a su mule ba a fi na mutum